wani sashi na shirin fim ɗin tarihin Shehu Dan Hodiyo da ƙungiyar 'yan uwa musulmi ke gab da kammalawa. Ƙungiyar ya ta nuna taɓa lashin shirin ne a taron tunawa da ranar na na Fadima na bana Abuja. Ƙungiyar da ta nuna juyayi kan ci gaba da garkuwa da 'yan makarantar sakandaren Chibok ta ce mata sun ba da gudunmawa wajen gina al'umma suna masu buga misali da yadda na 'yar Shehu Dan Hodiyo ta ilmantu kuma ta ilmantar. babbar bakuwa a taron zinatuddin ibrahim el zazzaki ta gabatar da lacca ne kan nana fadima yar manzo daga uwar gidansa khadijatul kubra ita sai da zahara wato misalin da zamu dauka babba daga gareta fadanta da zalunci a duniyan nan ma gaba ɗaya da muka samu kanmu mun fi buƙatan wannan darasin daga gare ta dalili don mu ma yanzu muna zaune ne a wani irin yanayin da azzalume suke tafiyar da al'amarin mutane suna zaluntar su suna dandanne su so yadda ita ta tashi ta yaƙi zalunci to haka ya kamata mu ma mu tashi mu yaki zalunci. To dai wannan ya nuna idan da duka mata kai har ma da maza za su yi koyi da Nana Fatima da adalci zai iya tabbata. Sosai kwarai da gaske shine babban darasin ita tun zuwan ta duniya har barin ta duniya faɗa take da zalunci shine babban darasin da za mu ɗauka daga gare ta. Sakataren babban masallacin Abuja Ibrahim Matawallan Jega na karfafa muhimmancin taron. Wajen gehen wa'azi ita wannan baiwar Allah malama Zinat ya kamata ta zama abin koyi wa sauran mata cewa mata ba kawai su zauna a gida ba ba a karatu ba a komai sai watakila 'yan tsegume-tsegume da sauransu mata suna dama cikakkiya ta neman ilimi a koda yaushe a kowane guri to kamar da aka gani ita wannan bayar Allah gashi ta zo daga Zaria ta zo na Abuja ta gabatar da kasida akan Fatima Zahra kuma alhamdulillah abin da aka gabatar abin koyi ne rayuwar kowace mace musulma to kuma suna da matsayi musamman game da tarbiyya ta yara domin in aka dubi rayuwar miji da mata kusan miji yakan samu lokaci kila awa biyar shida a gida in ma an samu tsawon wannan lokacin sauran awoyin duka ita mata ko mace ko uwa ita take tare da yara saboda haka ba mu da abin da yake dole a kanmu face mu ƙara mata karfin gwiwa da neman ilimi a samu a ƙarin mutane malamai mata irin wannan bayar Allah a malama Zinat. Tamkar dai taron na mata ne inda maza suka yi musu rakiya. Nasiru Adamu Alhikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.